kamfanin Instagram zai yi ma manhajar shi garan bawul, a inda zai ƙayatar da ita da sabon tsari da zai dinga bayyana ma mutane adadin lokaci da suka kashe. A shafin a duk lokacin da suka shiga cikin manhajar don kallo da saka hotuna ko labari. Wannan matakin da kamfanin Instagram ke shirin ɗauka, wanda Mr. Kevin Systrom ke shugabanta. na zaman wani ɓangaren ƙoƙari da kamfanonin fasaha ke yi na sa mutane su rage amfani da wayoyinsu. ana sa ran sabon tsarin mai take usage Insight a turanci zai dinga nuna ma mutane adadin mintoci da suka kashe a shafin a kowace rana kana kuma mutum zai iya ganin adadin mintuna da yi a cikin shafin na tsawon watanni Mr. Systrom ya yarda da cewar yawan lokaci da mutane ke kashewa a kan shafukan yanar gizo ka iya zama babbar matsala ce ga rayuwarsu. Abin da ya sa kamfanonin fasaha kamar su Instagram fara ɗaukar mataki a kan batun.